gaban wari kaman bayan gidan gauraye idan aka ce ku gyara ba kwa san gyara ya ku ce ana yi muku basa, na rantse da girman Allah wata macen gaban ta har kwarkwata yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an ce ku yi magani ba kwa san yi eh dai ku yi mara kyau wai wata macen ma tsaban iskanci ba jira take mijinta wai ya bata kuɗin da za ta yi magani to idan ya gane gabanki da kwarkwata ko kuma gabanki iya wuya wari kaman soka wai ina zai yi sha'awanki ina zai yi sha'awanki ina zai ƙara jin yana buƙatar mace makamanciyarki ma haba Allah wallahi tallahi ya kamata ku tsaftace akwai magunguna na gyara masu kyau sosai da sosai na dawo harkata kun san ni dama mai dawa ne kowa ya sanni da dabbobin dawa mashiga daji dajikan dawa dawa to ga magunguna kamar yadda mutane suka ce suna bukatan a taimaka musu kuma wallahi na ɗauki alkawarin zan taimaka muku da ingantaccen magunguna yanzu wannan idan kina fama da wannan warin gaban nan na riga da na kammala wannan wallahi tallahi ko kuma kina nan a buɗe sanyi ya buɗe ki kaman kofan gari baba za a wuce haka za ki kai wa mijinki ki ce miji ke budurwa ne a daidai ina to wannan magani yana dunkule mace wannan kuma maddamo ne kowace mace ta san aikin shi yawwa wannan turaren kuma turare ne wanda na sha wahalan haɗa shi sosai da sosai a shekara ma so ne nake haɗa shi shi yasa na hada shi da yawa wannan idan aka ba wa mace ta turara yana nan tare da sirrin daɗi na mallaka ba irin mallakan nan naku na bokaye ba yawwa ina maza wallahi maza ma akwai waɗanda gabansu yake wari baki isa kin kawo kanki kusa da al'auran mijinki ba wari fa kana ina kai ma abokina yi kai ma yawu ya ne yawwa wannan Allah ba zan faɗa muku sirrin ba yawu ya tsarin tsaye da girma Allah ba ko ya ke fada muku ba ko dai mata mutane na ina so ku gyara wallahi yau ba na hara da magunguna da dama saboda haka dole in sanar da ku amma magungunan nan fa gaskiya wuta ne yawwa mai dawa dan gwagwarmaya ne wannan shine sana'a ta wannan shine sana'a na iya wuya duk mai son ya san sana'a na wannan shine sana'a na daga dabbobin daji sai abin da ya shafi gargajiya fat fat na dabbobin jeji babu abin da ba ni da shi iya wuya in ka ji na ce ma akwai kawai akwai ne Allah ya sa mu dace eh wannan shine sana'a na ya kamata ku yi following ina a TikTok a YouTube a ko ina in ka je kai sacin garba mai dawa YouTube kan mai dawa TV 咿呀呜呀，嗯。